To mu na mata yau bakoncin wa muka samu kuma sana'ar da kike yi. Assalamu alaikum sunana Zainab Umar Nasarawa ina zama a garin Kaduna ne sana'a na kuma yin mocktails ne drinks wanda babu giya a ciki da ake sha wurin biki taro da sauransu. Me ja ki kika fara wannan sana'a kuma kimanin shekaru nawa da fara wannan sana'a da kuma jarin kamar naira nawa aka fara? Alhamdulillah na yi shekara biyar kenan da fara sana'a um, 21st june 20, um, 2014 na fara yanzu shekara na biyar kenan insha allahu da fara sana'ar nan an alhamdulillahi komai na tafiya daidai sai ƙara masan sana'an nake yi a gaskiya abin da ya jawo hankali na na yin sana'an uki dama ina son yin abubuwan sha irin in haɗa drinks ina son yi sai kuma akwai ƙawata da ita ta ƙara sani irin na ji ina son in yi ɗin dan first aikin da na fara yi ma ita ne irin ta ce mun zan iya in yi kin ga zaman banza ai bai da daɗi kowa na son ya samu abin yi sai na ga uki ai ga inda talent ina yake me yasa ba zan yi zan in shi in samu abin sawa a baki ba ma yadda kowa ke yi ai na farko ma ba jari na fara shi <laughs> saboda biki ne muka ji suka ce suna son ai basu chapman na biki inda akwai wanda ya iya a garin sai ita kata da na ce maryam ta ce musu aitu na iya daga nan ne fa suka ce mu a yi musu na musu bil na gaya musu na yi so kin ga babu ma jari kenan na fara ko sai daga baya ne na zo a wurin da na samu abubuwa gaskiya don da jug na fara ba ma da dispenser ba so jock ina duk a wurin su ne na samu su suka bani kyauta a roba muka yi muka zuzzuba a jug na sa aka kawo min disposable cup na siyo tun daga kaduna don a so kuce ni eventin so kaduna na yi waya aka sassa min komai a mota aka kawo min sai oke da na dawo ina na ce bari in ansa sai abubuwa hana rantsuwa ina ga na kashe wurin dubu ashirin da wani abu a siyan abubuwan da na yi irin 'yan ƙananan ƙananan abubuwa kafin ya kai ga dispensers tukuna. Shin kina da ma'aikata da suke aiki a ƙarƙashin ki ko kuwa ke kaɗai kike yi? Eh ina da ma'aikata da dai kam gaskiya da guda biyar ma na fara ma'aikatan yanzu amma sun kai wurin su ashirin da yake uke ina da um, assistant ita kanwata ce na koya mata duk abin da na iya ta iya idan bana nan ko in venue ya mana yawa ita ke mixing sai yanzu daga bayan nan kuma boys ina cikinsu ma'aikata na akwai waɗanda suka iya da in venue ya wuce mana guda biyu waɗanni zan je ɗaya kila ita hindu assistant ina za ta je ɗaya sai manager na shi ma su su biyu sun iya su ma suna iya zuwa wani venue in ma ba ma gari da ni da hindu su kansu za su iya yi an bara ki taɓa cewa ba ni na haɗa ba saboda na riga na koya musu yanda ake yi to yanzu ma'aikata na sun kai wurin su ashirin kenan insha Allah ina fatan Allah ya ƙara yalwan abin in ƙaro ma'aikata saboda yana hana zaman banza dan da yawa ma'aikatan in babu aiki ma za ki ga irin su ta tambaya na babu wani abu da za mu iya yi in ce musu su dai dakata da Wani irin kalubale kike fuskanta a wannan sana'a da kike yi? Kalubale to iri-iri. Kin ga dai da glass cup muke amfani. Is either wani lokaci muka je event a fasa, wani lokaci a sace su, an gaskiya nan ba ma biyan damiji ko ka ya ɓace wanda ya baka aiki babu ruwan shi ba zai wayoye ka ba ya ga irin uke kayi hasara ko baka yi hasara ba su babu ruwansu wasu ma idan kai musu bayanin kayi hasara za su ce su sai dai ka yi haƙuri babu abin da ya dame su kaɗan ne daga ciki ko da baka yi magana ba za su ce maka irin sun san kayi hasara sai su tambaye ka nawa ni irin sai ka gaya musu su biya amma mafi yawanci ba sa biyan hasara an za mu je su za su fasa mana kofuna wani lokaci za mu sai ma mun tambaya irin gurin ya irin yanayin mutanen wurin yake saboda mu san yadda za mu yi sabin da sauransu amma duk da haka za ki ga muna hasara sosai saboda wani lokaci muna kallo ana fasa mana kofunan mu wani lokaci kuma ma za mu ma nemi kofunan mu ga dubba mu gansu ba duka an sace na taba zuwa bikin da aka sace mun kofi sama da ɗari da wani abu ashe wai yan biki ne na je yan bikin ne suka zata na tafiya ne suka ta ɗauka suna tafiya da shi to wannan kam an biya ni saboda ce musu na yi, ba zai yiwu ba a ce kofuna har ɗari da wani abu a ce duka babu an kwashe. sana wani irin alfanu kike samu daga wannan sana'a a nan gaba kuma a nan da ɗan kankanin lokaci me burin ki akan sana'ar da kike ina ke son kika kanki alhamdulillahi dalilin sana'a na na haɗu da mutane waɗanda ban taɓa tunanin zan haɗu da su ba a rayuwa sannan ta dalilin sana'a na na dogara ga kaina ina ma kaina abin da ba sai na roƙi wani yaman ba wanda a da ba zan iya ma kaina ba amma yanzu zan iya yi haƙi ma wani sannan dalilin sana'a na matasa da yawa sun samu abubuwan yi aikin yi da da zaman banza suke yi amma yanzu suna da sana'a da za su ci eh, su ma suna sana'a ana biyan su so alhamdulillah. alhamdulillah gwargwado dai na zagaye northern states nigeria ba ina son duk inda ban je ba in je in ƙara samun karbuwa ina son a ce kaduna duk ba za a kira wata daga waje ta zo ta yi mocktails ba sai mz's mocktails sannan burina na uku shine in buɗe mocktail lounge a kaduna wanda aka iya zuwa ka zaɓi abin da kake so a yi maka ka sha ko kuma ka siya ka tafi insha Allah. To Madalla Baraka Bashir daga Kaduna a Najeriya.